Wasikar Bulus zuwa ga Romawa Romawa Sura ɗaya Daga Bulus, bawan almasihu Yesu, wanda aka kira shi ya zama manzonsa, aka kuma kefe shi domin yin shelar labari mai dadi na Allah. Labari mai dadin nan ne, Allah ya yi alkawarinsa tun da ta wurin annabawansa, kamar yadda yake a rubuce. cikin rubutacciyar maganar Allah mai tsarki. Wannan labari mai dadi kuwa game da ɗansa wanda bisa ga mutuntaka shi daga zuriyar dauda ne, amma bisa ga tsarkinsa na ruhu da iko an tabbatar da shi ɗan Allah ne ta wurin tashinsa daga matatu. Shi Yesu almasihu kuwa an tabbatar shi Ubangijinmu ne. Ta wurin almasihu Yesu da kuma domin a girmama sunansa ne na sami alheri da kiran zaman manzonsa domin in kira mutane daga cikin al'ummai duka domin su gaskanta su kuma yi biyaya wannan kuwa ya shafe ku ku waɗanda Allah ya kira ku ku zama na Yesu almasihu ga dukanku da kuke a Roma waɗanda Allah yake kauna ya kuma kira ku ku zama tsarkaka, alheri da salama daga Allah Ubanmu da kuma Ubangiji Yesu, almasihu su kasance tare da ku. Da farko dai ina yi wa Allah na godiya ta wurin Yesu almasihu saboda ku duka, domin ana ba da labari ban gaskiyarku ko'ina a cikin duniya. Allah wanda nake masa hidima da dukan zuciyata ta wurin shelar labari mai daɗi na ɗansa. shi ne shaidata cewa ina tunawa da ku ba fasawa, a duk lokacin da nake addu'a, ina roƙon Allah cewa idan nufinsa ne ko ta yaya in sami dama yanzu in zo wurinku. Gama ina marmari in ganku domin in ba ku wata kyauta ta ruhu wanda za ta karfafa ku. Nufina shi ne, ni da ku mu karfafa juna. wato in kalfafa ku da ban gaskiya ta ku kuma ku kalfafa ne da taku yan uwa ina so ku sani cewa sau da yawa na yi shiri in zo wurin ku. amma har yanzu an hana ni yin haka dalilin son zuwa na kuwa shine domin in yi girbi a cikinku kamar yadda na yi a cikin sauran waɗanda ba yahudawa ba akwai hakin kowa a kaina na mutanen birni da na mutanen kauye, na masu ilimi da na marasa ilimi. Shi yasa na yi niyya sosai in shaida muku labari mai daɗi kuma da kuke a Roma. Labarin mai daɗin nan ba abin kunya ba ne a gare ni, gama shi ne ikon Allah wanda yake kai kowane mutum wanda ya gaskanta ga samun ceto, da farko ga Yahudawa, nan ga waɗanda ba Yahudawa ba. Gama ta wurin labarin nan mai daɗi ne aka bayana adalci nan wanda daga wurin Allah yake, kuma ana samun adalcin nan ta wurin ban gaskiya daga farko har zuwa ƙarshe. Kamar yadda yake a rubuce cikin maganar Allah cewa, Mai adalci ta wurin ban gaskiya ne zai rayu. Gama ana bayana yadda Allah daga sama zai hukunta mutane cikin fushinsa. Akan dukan rashin halin Allah da aikin mugunta na mutane waɗanda suke ɗanne gaskiya ta wurin aikin muguntarsu. Gama abin da ana iya sani game da Allah yana nan a fili a gare su, domin Allah ne ya bayana musu shi. Halin allantaka na Allah da kuma ikonsa na har abada ba abubuwan da aka iya gani da ido ba ne. Amma tun halittar duniya an bayana waɗannan abubuwa a fili, ana kuma iya gane su bisa ga abubuwan da aka halitta, saboda haka mutane ba su da wata huja. Gama ko da yake sun san Allah, duk da haka ba su ɗaukaka shi a matsayinsa na Allah ba, ba su kuma nuna masa godiya ba, a maimakon haka sai tunaninsu ya zama banza, zukatansu mara tunani kuwa suka duhunta. ko da yake sun ce wai su masu hikima ne amma su wawaye ne suka canza dokakar Allah marar mutuwa da gunki mai kamanin mutum mai mutuwa da kuma gumaka masu kamanin tsuntsaye da dabbobi da ɗangi macizai da kaɗangaru saboda haka Allah ya bashe su ga aikata mugayen sha'awace-sha'awacen zukatansu da jikinsu kuma suna yin abin kunya da juna, sun mai da gaskiyar Allah ta zama ƙarya, suna bauta wa abubuwan da aka halitta, har suna yi musu hidima a maimakon su yi wa mahalicci da kansa, shi wanda ya isa a yabe shi har abada. Amin. Saboda haka Allah ya bashe su ga shawacen-shawacen masu ban kunya, matansu kuwa suka canza daga haduwar mace da miji. wadda ita ce daidai bisa ga halitta zuwa irin haduwar da ba daidai ba, haka kuma da sha'awar junansu ta sha kansu, sai maza suka bar haduwa da mata wanda ita ce daidai bisa ga halitta. Maza da maza suna aikata abin kunya, ta haka suka kuma jawo wa kansu hukunci da ya yi daidai da mugayen ayyukansu. Da yake sun ki su kasance da sanin Allah, sai Allah ya bashe su ga tunanin banza da wofi domin su aikata abin da bai kamata a yi ba, suna cike da kowane irin rashin adalci da mugunta da kwadayi da ƙiyayar zuciya, suna cike da kishi da kisan kai da fada da rudu da bakar zuciya, su masu gulma ne, masu bata suna. masu gaba da Allah, masu zagi, masu daga kai, masu girmama kansu, masu ƙulla mugunta, masu rashin biyaya ga iyaye. Su marasa hankali ne, marasa cika alkawari, marasa kauna da marasa tausayi. Sun san ka'idar Allah cewa duk masu aikata halayen nan sun cancanci mutuwa, amma ba wai suna aikata abubuwan nan kadai ba. har suna goyon bayan waɗanda su ma suna aikata haka. Romawa Sura biyu Saboda haka kai mai hukunta wani ba ka da wata huja ko kai wane ne, gama sa'an da kake hukunta wani kana hukunta kanka ne, domin laifin da kake ganin wani da shi shi ne kai ma kake aikatawa. Mun san cewa hukuncin Allah daidai ne a kan waɗanda suke yin abubuwan nan. Kai mutum, gashi kuwa kai da kanka kana aikata laifin nan da kake ganin wani da shi, kana tsammani za ka kubucewa hukuncin Allah, ko kuwa kana raina yawan alherin Allah da hakurinsa, da rashin saurin fushin da yake yi a gare ka, ashe, baka sani cewa nufin alherin Allah shine ne yana jawo ka ga tuba ba, amma ta dalilin taurin kan da kake yi, da taurin zuciya da kake da shi, kana tarawa kanka hukunci wanda yake jiranka a ranar fushin Allah, a lokacin da za a na hukuncin nan da yake bisa ga adalcin Allah. Allah zai saka wa kowa bisa ga ayyukansa, akwai waɗanda suke neman daukaka da daraja da rai mara karewa. ta wurin naciyarsu ga aikata alheri cikin hakuri su ne kuma Allah zai saka musu da rai na har abada amma waɗanda suke masu son kai waɗanda suke ƙin gaskiya suke kuma yin mugunta za a saka musu da fushi da kuma haushi azaba da wahala su ne suke jiran kowane mutum aikata mugunta da farko ga yahudawa sa'an nan ga waɗanda ba Yahudawa ba, amma duk ma'aikata nagarta zai sami daukaka da girma da salama, da farko ga Yahudawa, sa'an nan ga waɗanda ba Yahudawa ba, gama Allah ba mai nuna bambanci ba ne. Duk masu yin zunubi ba tare da sanin koyarwar Musa ba, za su halaka ba tare da koyarwar ba, amma duk masu yin zunubi cikin sanin koyarwar za a hukunta su bisa ga koyarwar. Gama ba jin koyarwar kawai shi ne yakan sa mutane su zama da adalci a gaban Allah ba, amma yin biyaya da koyarwar shi ne yakan sa a iya ce da su masu adalci. wadanda ba Yahudawa ba, ba su da koyarwar Musa, duk da haka wani lokaci suna yin abin da koyarwar ta umulta, bisa ga abin da zukatansu sun basu. su. ashe kuwa marasa koyarwar nan suna da koyarwar tasu kenan ayyukansu sun nuna cewa abin da koyarwar ta ce a yi yana nan a rubuce cikin zukatansu a cikin tunanin zukatansu kuwa akwai shaida game da wannan gama tunaninsu yakan same su da laifi a wani lokaci a wani lokaci kuma baya samun su da laifi saboda haka kamar yadda labari mai dadin nan da nake wa'azinsa yake fada haka zai zama a ranar da Allah ta wurin almasihu Yesu zai shar'anta dukan abubuwan da suke a boye a tunanin mutane to kai mece da kanka ba yahude fa kana dogara da koyarwar musa kana kuma takama da dangantakarka da Allah kana cewa wai ka san nufin Allah kuma kana ganewa bisa ga koyarwar Musa yadda za ka zabi abin da yake daidai. Ka amince kai kanka kai mai jagoran makafi ne, haske ga waɗanda suke cikin duhu, mai koyar da wawaye da kuma malami ga masu tunanin yara, gama ka tabbata cewa a cikin koyarwar Musa ne kana da cikakken sani da ainihin gaskiya. To, kai mai koyawa waɗansu. ka koya wa kanka mana, kai mai yin wa'azi cewa kada a yi sata, kai ba ka sata, kai mai cewa kada a yi zina, ba ka yin zina, kai mai kyamar gumaka, ba ka sata daga haikalin gumaka, kai mai takama da koyarwar Musa, ba ka bata sunan Allah ta wajen karya koyarwarsa ba, kamar yadda yake a rubuce cikin maganar Allah. Saboda ku Yahudawa, ake yin maganan saɓo game da sunan Allah a cikin waɗanda ba Yahudawa ba. Idan kana biyaya da koyarwar Musa, ka ciyarka tana da amfani kenan. Amma idan rashin biyaya kake yi ga koyarwar Musa, zai zama kamar ba a yi maka kaciya ba. Ashe idan waɗanda ba masu kaciya ba suna aikata abin da koyarwar Musa ta ce a yi, Allah ba zai ɗauke su kamar masu kaciya kenan ba. waɗanda su ba masu kaciya ba ne a jiki amma suna aikata abin da koyarwar ta ce a yi za su yi maka hukunci kai da kake da koyarwar musa a rubuce mai kaciya kuma amma kana karya koyarwar gama ba yahude na gaske ba mutum ne wanda yake ba yahude bisa ga jiki kurum ba kuma kaciya ta ainihi ba bisa ga alamar jiki take ko ta yanka fata ba a maimakon haka bayahude na gaske shine wanda yake bayahude a zuciya kuma kaciya ta gaske ita ce kaciya ta zuciya wato abin da ruhu ne ya yi ba ta wurin koyarwa da aka rubuta ba irin wannan mutum kuwa allah ne yakan yi masa yabo ba dan adam ba romawa sura uku to ina amfani na cewa kai ba Yahude ne, ina ribar kaciya, akwai kam ta kowace hanya, da farko su Yahudawa ne Allah da kansa ya ba su amanar kalmar nan da take ta Allah. Amma idan waɗansunsu sun nuna rashin ban gaskiya fa, rashin amincinsu zai sa amincin Allah ya zama banza kenan, ina ko kadan. Allah mai gaskiya ne, ko da yake kowane mutum mai karya ne, kamar yadda yake a rubuce cikin rubutacciyar maganar Allah cewa, Domin a tabbata maganarka gaskiya ce, ka kuma sha kan kowa idan ana yin bincike a kanka. To, idan rashin adalcinmu ya zama hanyar baya na adalci Allah fa, me za mu ce kenan? Za mu ce Allah marar adalci ne in ya hukunta mu? ina da yin magana yadda ɗan adam zai yi ne, ina ko kadan in haka ne, ta yaya Allah zai yi shari'ar duniya idan rashin gaskiya ta ya sa gaskiyar Allah ya fita a fili sosai, ya kuma zama abin ƙara dokakar Allah, to, don me har yanzu za a hukunta ni akan cewa ni mai zunubi ne? In haka ne, ba sai mu ci gaba da yin mugunta domin ya zama hanyar samun nagarta ba waɗansu mutane kuwa masu maganar bata sunanmu suna cewa wai haka muke fada za a hukunta waɗannan kamar yadda ya yi daidai a yi musu to yaya kenan ko mu yahudawa mun fi sauran mutane ne ina ko kadan mun riga mun nuna cewa da yahudawa da waɗanda ba Yahudawa ba duka suna da laifi, kuma duka suna karkashin ikon zunubi, kamar yadda yake a rubuce cikin rubutacciyar maganar Allah cewa, Babu wani mai adalci, babu ko ɗaya, babu wani mai ganewa, ko wani mai neman Allah, duk sun juya wa Allah baya, sun zama marasa amfani gaba ɗaya, babu wani mai aikata nagarta, babu ko ɗaya. makogoronsu kamar buɗaɗɗen kabari ne harsunansu sun zama kayan rudu maganganunsu kamar dafin mugun maciji bakinsu cike suke da bakar magana da zage-zage suka yi saurin zub da jini duk inda suka bi sai halaka da bakin ciki ba su kuwa san hanyar salama ba babu ko tsoron Allah a idonsu mun dai sani cewa duk abin da koyarwar Musa take fada, tana fadawa waɗanda suke ƙarƙashinta ne, wannan ya kasance haka don a hana duk masu neman huja, a kuma nuna cewa dukan duniya a karkashin hukuncin Allah take. Gama ba wanda zai sami zaman mara laifi a gaban Allah ta hanyar kiyaye abin da koyarwar ta ce a yi, abin da koyarwar take yi shi ne ta nuna wa mutum zunubinsa. Amma yanzu kam an baya bayana wata hanya samun adalci Allah daban, wannan adalci kuwa ba ta wurin koyarwar Musa ake samunsa ba, ko da yake koyarwar Musa da littattafan annabawa sun ba da shaida game da shi. Adalcin nan wanda daga wurin Allah yake, ana samunsa ne ta wurin ban gaskiya cikin Yesu almasihu. Allah ya ba da adalcin nan ga dukan masu ba da gaskiya, ba kuwa wani bambanci, gama kowa ya yi zunubi, kuma kowa ya kasa kai ga darajar Allah. Amma bisa ga alherin da Allah ya yi wa kowa a kyauta, kowa ya sami zaman mara laifi a gaban Allah, ta wurin fansar da almasihu Yesu ya yi. Allah ya mika Yesu ya zama hadaya ta ɗaukar alhakin zunubanmu. domin ta wurin jinin haɗayarsa za a gafarta wa mutane zunubansu ta wurin ban gaskiyarsu. Allah ya yi wannan domin ya nuna adalcinsa, don a cikin hakurinsa ya kyale zunuban da aka yi a da. Ta haka Allah ya nuna adalcinsa a wannan lokaci, saboda shi kansa mai adalci ne, kuma yana sa duk mai ba da gaskiya ga Yesu ya sami zaman mara laifi a gaban Allah. To, a kan menene za mu yi takama? Ai, ba wani abu, ta wani dalili aka kawar da takama? Ta hanyar kiyaye koyarwar Musa? A'a, sai dai ta ban gaskiya. Gama mun amince cewa ta wurin ban gaskiya ne, akan sami zaman mara laifi a gaban Allah, ba ta wurin bin ayyukan koyarwar Musa ba, ko kuwa Allah, Allah na Yahudawa ne. su kadai, ashe, ba na mutanen da ba Yahuda ba ne kuma? Ƙwarai kuwa, shi ma na waɗanda ba Yahuda ba ne kuma, gama Allah daya ne, zai sa masu kaciya su sami zaman marasa laifi a gare shi ta wurin ban gaskiya. Haka ma marasa kaciya za su sami zaman marasa laifi ta wurin wannan ban gaskiya. Shin, mun kawar da koyarwar Musa kenan bisa ga wannan ban gaskiya ko kadan a maimakon haka tabbatar da ita ne muke yi. Romawa Sura hudu To, me za mu ce game da Ibrahim, kakan kakanninmu bisa ga jiki, menene ya fahimci game da zancen ban gaskiya? Idan Ibrahim ya sami zaman mara laifi a gaban Allah ta ayyukansa ne, yana da abin da zai yi takama da shi kenan, amma fa ba a gaban Allah ba, rubutacciyar maganar Allah ta ce, Saboda Ibrahim ya ba da gaskiya ga Allah, sai Allah ya lissafta wannan adalci ne a gare shi. Mutumin da yake yin aikin lada, albashinsa ba kyauta ba ne, ladan aikinsa ne. To, mutumin da bai dogara ga ayyukansa ba amma ya dogara ga Allah wanda shi ne yake sa marasa halin Allah su sami zaman marasa laifi a gare shi za a ɗauki ban gaskiyar mutumin nan kamar adalcinsa kenan wannan shine abin da dauda yake nufi da ya yi magana game da albarkar da aka yi wa mutumin da Allah ya ce da shi mai adalci ba ta dalilin ayyukan da mutumin ya yi ba cewa, Mai albarka ne mutumin da aka gafarta masa zunuban gangancinsa, wanda aka yafe masa zunubansa, mai albarka ne mutumin da Ubangiji bai lissafta laifofinsa ba. Wannan albarka ta shafi masu kaciya ne kawai, ko kuwa har da arna marasa kaciya? Ai, abin da muke fada daga cikin rubutacciyar maganar Allah ne cewa. ga Ibrahim aka lissafta ban gaskiyarsa adalci. To, a wani lokaci ne ake ce da shi mai adalci bayan da aka yi masa kaciya ko tun ba a yi masa ba? Ai, tun ba a yi masa kaciya ba ne, amma da ya karbi alamar kaciya, wannan ta zama alamar shaida game da adalcin da yake da shi bisa ga ban gaskiyarsa, tun ba a yi masa kaciya ba. saboda haka Ibrahim ya zama uban masu ba da gaskiya ga Allah, domin a lissafta su masu adalci ne, ko da yake ba su da kaciya. Haka ma Ibrahim ya zama uba ga masu kaciya, waɗanda ba kaciya kadai suke da ita ba, amma har ma suna bin misalin irin ban gaskiyar da Ibrahim yake da ita tun ba a yi masa kaciya ba. alkawarin nan da aka yi wa Ibrahim da zuriyarsa cewa zai ci gadon duniya, ai, ba ta wurin koyarwar Musa aka yi masa ba, sai dai ta adalcin nan da ake samu ta wurin ban gaskiya. Gama idan masu bin koyarwar Musa su ne waɗanda za su ci gadon duniya, ai, ban gaskiyar mutum ta zama banza. kuma alkawarin Allah ya zama wofi kenan. Gama koyarwar takan jawo fushin Allah, amma inda babu doka ba yadda za a yi rashin biyaya. Saboda haka, a kan ban gaskiyar ne alkawarin nan ya dogara, wannan kuwa domin ya zama bisa ga alherin Allah, domin kuma a tabbatar da shi ga dukan zuriyar Ibrahim. Wato, ba ga waɗanda suke karkashin koyarwar Musa kadai ba, amma har ga waɗanda suke ba da gaskiya yadda Ibrahim ya yi. Ibrahim kuwa shi ne babban mu duka, kamar yadda yake a rubuce cewa, Na saka ka zama uban kabilu masu yawa. Wato, an tabbatar da alkawarin nan, Ibrahim ubanmu ne a gaban Allah, wanda ya ba da gaskiya gare shi. wanda kuma shine ne mai ba da rai ga matattu, shi ne kuma mai ikon kiran abubuwan da ba su kasance ba su kasance. Ko da yake sa zuciyar Ibrahim ta zama kamar a banza ne, duk da haka ya ci gaba da sa zuciya, yana ba da gaskiya har ya zama. Uban kabilu masu yawa Wannan kuwa bisa ga alkawarin da aka yi masa ne cewa haka zuriyarka za su yi yawa. A lokacin kuwa Ibrahim yana da shekara wajen dari ne, amma bai yi sanyin cikin ban gaskiyarsa ba, ko da yake yana ganin yadda karfin jikinsa ya kare don tsufa, da kuma yadda salatu ta wuce lokacin da za ta iya haifuwa. Bai yi shakar alkawarin Allah ta nuna rashin ban gaskiya ba, amma ya ƙara ƙarfi cikin ban gaskiyarsa. yana ɗaukaka Allah, ya kuma kasance da cikakken tabbaci cewa Allah yana da iko ya cika alkawarinsa, shi ya yasa aka lissafta ban gaskiyar Ibrahim adalci ne a gare shi. Wannan magana mai cewa aka lissafta ban gaskiya adalci ne a gare shi ba saboda shi kadai ne aka rubuta ba, amma an rubuta wannan magana saboda mu, mu ma mu da Allah zai lissafta mu masu adalci, wato mu da muka ba da gaskiya ga wanda ya ta da Yesu, Ubangijinmu daga matattu. Saboda zunubanmu ne aka ba da Yesu ga mutuwa, kuma an da shi da rai domin mu sami zaman marasa laifi a gaban Allah. Romawa Sura biyar saboda haka tun da yake mun sami zaman marasa laifi a gaban Allah ta wurin ban gaskiya, muna da salama da Allah ke nan ta wurin Ubangijinmu Yesu almasihu. Ta wurinsa ne muka sami shiga alherin nan da muke zama a ciki ta wurin ban gaskiyarmu. Muna kuma yin farin ciki saboda muna sa zuciya cewa za mu zama masu taraya cikin daukakar Allah. Ba haka kadai ba, har muna farin ciki cikin wahalolinmu, saboda mun san cewa wahala takan jawo jimrewa, jimrewa takan jawo halin kirki, halin kirki kuma yakan jawo sa zuciya. Sa zuciyar nan ba za ta zama abin banza ba ko kaɗan, gama Allah ya zuba kaunarsa cikin zukatanmu ta wurin Ruhu mai tsarki da Allah ya bamu. gama a daidai lokaci a sa'an da ba mu iya taimakon kanmu ba almasihu ya mutu saboda mu mu marasa halin Allah da ƙyar ne wani ya mutu saboda mutum mai adalci ko da yake watakila wani yana iya yin ƙarfin hali ya mutu saboda mutum mai halin kirki amma Allah ya tabbatar mana yawan kaunarsa da yake tun muna masu zunubi almasihu ya mutu saboda mu. To, tun da yake mun sami zaman marasa laifi a gaban Allah ta wurin jinin almasihu, balle fa yanzu, ai, za a cece mu daga fushin Allah ta wurin almasihu. To, da yake lokacin da muke masu gaba da Allah ne, aka shirya tsakanin mu da Allah ta mutuwar dansa, balle fa yanzu. an riga an shirya tsakanin mu da Allah, za a cece mu ta wurin rayuwar ɗan kenan. Fiye da haka, har muna farin ciki saboda abin da Allah ya yi ta wurin Ubangijinmu Yesu almasihu, wanda ta wurinsa ne aka shirya tsakanin mu da Allah. To, kamar yadda zunubi ya shigo cikin duniya ta wurin mutum daya, zunubin nan kuwa shi ya jawo mutuwa. ta haka mutuwa ta bi ta shafi dukan ’yan adam, gama kowa ya yi zunubi. Kafin a ba da koyarwar Musa, zunubi yana nan a duniya, amma ba a yin lissafin zunubi inda babu koyarwa. Duk da haka mutuwa ta yi mulki a kan mutane duka, daga zamanin Adam zuwa zamanin Musa, har ma ta yi iko a kan waɗanda zunubansu ba na ƙarya doka ba ne. kamar yadda na Adam ya kasance. Adam kuwa kwatancin wanda yake kyautar Allah mai zuwan nan, amma kyautar da Allah ya bayar ta wurin mai zuwan nan dabam take kwarai da karya dokar da Adam ya yi. Gashi, karya doka ta mutum dayan nan ta jawo wa mutane da yawa mutuwa, amma alherin Allah ya fi yawa. har kyautarsa ya yi ta wurin alherin mutum dayan nan, wato Yesu almasihu, ta sa babbar albarka ta yalwata ga mutane da yawa. Ƙwarai kuwa, kyautar Allah dabam take da zunubin mutum dayan nan, gama hukuncin da ya bi bayan zunubin nan shine hukuncin mutuwa, amma kyautar da Allah ya bayar ita ce ta jawo mana shari'ar mara laifi a gabansa, ko da yake muni zunubi da yawa. Ta wurin zunubin mutum daya, wato Adam, mutuwa ta yi mulki a kan kowa, amma wannan yin mulki ba kome ba ne idan an gwada shi da wanda mutum daya, wato Yesu almasihu ya kawo ga masu karbar alherin Allah da kyautarsa ta zama adalci a gabansa, ta wurinsa ne za su yi mulki cikin rayuwa. Saboda haka, kamar yadda karya doka ta mutum daya ta jawo hukuncin mutuwa a kan kowa, haka kuma aikata adalci na mutum daya ya kawo albarka ga kowa, wato samun zaman marar laifi a gaban Allah da kuma sabon rai. kamar yadda mutane da yawa suka zama masu zunubi ta wurin rashin biyayyar mutum daya haka kuma mutane da yawa za su zama masu adalci ta wurin biyayyar mutum daya. Dalilin da aka shigo da koyarwar Musa shi ne domin laifi ya fito a fili, amma sa'an da zunubi ya karu, sai alherin Allah ya fi karuwa. Domin kamar yadda zunubi ya yi mulkinsa ta wurin mutuwa, haka kuma alherin Allah yake mulkinsa yanzu ta wurin adalci. domin ya kai mu ga rai na har abada ta wurin Yesu almasihu Ubangijinmu. Romawa Sura shida Me za mu ce kenan? Za mu ci gaba da rayuwar zunubi domin alherin Allah ya karu ne? Ina, ko kadan, ai, mun riga mun mutu ga zunubi, yaya kuma za mu ci gaba da rayuwa a cikinsa? Ashe, ba ku sani ba dukanmu da aka yi mana baftisma zuwa cikin almasihu Yesu, zuwa cikin mutuwarsa ne aka yi mana baftismar? Wato, ta wurin mu an binne mu tare da shi, mun kuma zama ɗaya da shi cikin mutuwarsa, domin yadda aka tada almasihu daga matattu ta wurin iko nan mai daukaka na uba, haka mu ma mu yi zaman sabuwar rayuwa. gama da yake mun zama ɗaya da shi cikin irin mutuwarsa, ba shakka za mu zama ɗaya da shi cikin tashinsa daga matattu. Mun kuwa sani cewa an riga an giciye mutuntakarmu ta da tare da shi, domin a kawar da ikon zunubin nan da yake cikin jikinmu, ani haka domin kada mu ƙara zama bayan zunubi. Gama idan mutum ya mutu, ya sami yanci daga ikon zunubi kenan. Idan mun riga mun mutu tare da almasihu, mun ba da gaskiya za mu rayu tare da shi kuma. Gama mun sani cewa an ta da almasihu daga matattu kuma ba zai sake mutuwa ba, wato, mutuwa ba ta da sauran iko a kansa. Mutuwar nan da ya yi, ya mutu sau ɗaya ne tak ba ƙari domin ya karye ikon zunubi, amma rayuwar da yake yi rayuwa ga Allah ne. Haka, ku kuma ku dauki kanku kamar matattu ne ga ikon zunubi, amma rayayyu ne ga Allah ta wurin almasihu Yesu. Saboda haka, kada ku yarda zunubi ya yi mulki a cikin jikin nan naku mai mutuwa, har ya sa ku ku bi muguwar sha'awarsa. kada kuma ku mika gabobinku ga zunubi su zama kayan yin aikin mugunta, sai dai ku mika kanku ga Allah yadda ya dace da waɗanda aka cire su daga hannun mutuwa zuwa samun rai, ku kuma mika gabobinku ga Allah domin su zama kayan yin aikin adalci, gama zunubi ba zai mulki a kanku ba, tun da yake ba a karkashin koyarwar Musa kuke ba, amma a karkashin alherin Allah. Yaya kenan? Wato, sai mu yi zunubi saboda koyarwar ba ta da iko a kanmu, sai dai alherin Allah ina ko kadan. Ba ku sani ba, idan kun mika kanku domin su zama masu biyayya ga wani, kun zama bayi kenan a hannun wanda kuke masa biyayya? kuna iya zama bayan zunubi wanda yake kai ga mutuwa ko kuma bayan biyayya ga Allah wanda yake kai ga adalci. Amma godiya ta tabbata ga Allah, domin ko da yake a da ku bayan zunubi ne, amma yanzu kam kuna biyayya da dukan zuciyarku ga irin koyarwar nan da aka sa ku a karkashinta. An yantar da ku daga zunubi. kun kuma zama bayi ga adalci. Ina kuwa yi muku magana kamar yadda ɗan Adam yake magana ne, saboda kasawarku ta mutuntaka ne, kamar yadda a da kuka saba mika gabobin jikinku ga bautar abubuwan kazanta, da kuma ga mugunta wadda take takaruwa kawai, haka kuma yanzu sai ku mika gabobinku ga bautar adalci, domin ku zama waɗanda aka kebe da tsarki ga Allah. A lokacin da kuke bayan zunubi, ba ruwanku da aikin adalci, wani amfani kuka samu daga abubuwa nan da yanzu suka zama muku abin kunya? Ai, sakamakon waɗannan abubuwa mutuwa ne, amma yanzu an yaltar da ku daga bautar zunubi, kun kuma zama bayan Allah. amfani da kuke samuwa daga wannan shine ya kai ku ga rayuwar mai tsarki wadda kuma take haifa muku rai na har abada gama sakamakon zunubi shine mutuwa amma kyautar Allah ita ce rai na har abada ta wurin almasihu Yesu Ubangijinmu. Romawa Sura bakwai To, ’yan uwana, ku da kuke masu sanin koyarwar Musa, za ku gane abin da zan fada. Koyarwar nan takan yi iko a kan mutum, sa'ada mutumin yana da rai ne kawai. Misali, mace mai aure, koyarwar Musa ta ɗaure ta ga mijinta, sa'ada mijinta yana da rai. Amma idan mijinta ya mutu, ta sami yanci kenan daga koyarwar nan. da ta daure ta da mijin. Saboda haka idan ta aure wani daban sa'an da mijinta yana da rai, za a ce da ita mai zina, amma idan mijinta ya mutu tana da yanci kenan bisa ga koyarwar daurin aure, idan kuwa ta sake aure wani ita ba mai zina ba ce. uwana, wannan misali ne game da ku. ta wurin hada ku da jikin almasihu kun zama matattu game da ikon koyarwar Musa, domin ku zama nasa, wato, na wanda aka tada shi daga matattu, domin ku haifar da rayuwa mai amfani ga Allah, kamar itacen da ya haifi ‘ya'ya masu kyau. Gama yayin da muka kasance a karkashin ikon halin mutuntaka, koyarwar ta yi ta zuga muguwar sha'awar sha'awarmu. sha'awar nan tamu kuwa ta yi ta aiki a cikin jikinmu, kuma dukan ayyukanmu suna haifar mana mutuwa. Amma yanzu kam, mun sami yanci daga ikon koyarwar Musa, gama mun mutu ga abin da ya ɗaure mu. Saboda haka yanzu muna bautawa Allah cikin sabuwar rayuwa ta ruhunsa, tsohuwar bautar da muka yi wa rubutattun dokoki ta wuce. To, me za mu ce kenan? Koyarwar Musa da kanta zunubi ce? A'a, ko kadan. Ai, ba yadda zan iya san abin da yake zunubi idan ba ta wurin koyarwar ba, da a ce koyarwar ba bata fada cewa. Kada ka yi kwaɗayin abin wani. Ba, ai, da ban san abin da ake ce da shi kwaɗayi ba. amma saboda umarnin nan sai zunubi ya sami kofa ya zuga kowane irin kwadaye a cikina gama idan ba tare da koyarwar ba zunubi ya kwanta matacce a da kam a raye nake sa'ada ban san koyarwar musa ba amma da na san umarnin sai zunubi ya tashi da rai ni kuwa na mutu na kuwa gane cewa umarnin nan da aka nufe shi ya kawo rai, ya kuwa jawo mini mutuwa. Zunubin ya sami kofarsa, kuma ta wurin umarnin ya rude ni, ya kuma kashe ni, saboda haka koyarwar da kanta mai tsarki ce, umarnin kuwa mai tsarki ne, mai adalci ne, na ne kuma. Wato, ko za a ce koyarwar nan da take mai nagarta ta jawo mini mutuwa kenan? Ina. ko kaɗan ta wurin koyarwar nan da take mai nagarta zunubi ya jawo mani mutuwa domin a bayana ainihin yadda zunubi yake wato ta wurin umarnin nan zunubi ya fita a fili da iyakar muninsa mun dai sani cewa koyarwar musa abuce ta ruhu ni kuwa mai halin mutuntaka ne bawa kawai a hannun zunubi ban gane da abin da nake yi ba gama abin da nake so in yi ba shi nake yi ba, kuma abin da nake ki shi nake yi. Idan kuwa abin da nake yi shi ne abin da ba na so in yi, na yarda kenan cewa koyarwar mai nagarta ce, wato, ba ni ne da kaina nake aikata wannan abu ba, sai dai zunubi nan da yake zama a cikina. Na sani cewa ba wani abu mai kirki wanda yake zama a cikina wato a halina na mutuntaka gama ina da niyyar yin abin da yake daidai amma yin haka ya gagare ni ba na yin nagarta wanda nake so in yi sai dai ina ta yin muguntar da ba na so in yi to idan ina yin abin da ba na so in yi wannan ya nuna cewa ba ni ne nake yin wannan abu ba sai dai zunubin nan da yake zama a cikina sai na ga ashe ya zama mani ka'ida cewa idan ina so in yi nagarta sai in ga mugunta tare da ni gama a ciki cikin zuciyata na amince da koyarwar Allah amma a cikin gabobina ina ganin wata ka'ida daban wanda take yaki da ka'idar da hankalina ya dauka wannan kuwa ta ɗaure ni ga ka'idar nan ta zunubi, wadda take zama a cikin gabobina. Kaitona, abin tausayi ne ni, wane ne zai cece ni daga jikin nan mai kai ga mutuwa? Godiya ta tabbata ga Allah gama ya cece ni ta wurin Yesu almasihu Ubangijinmu. Saboda haka, ni da kaina, koyarwar Allah nake bautawa da hankalina. amma da halina na mutuntaka kuwa ka'idar zunubi nake bautawa romawa sura takwas saboda haka babu wani hukuncin mutuwa yanzu akan waɗanda suke na almasihu yesu gama ta wurin almasihu yesu ka'idar ruhun nan mai ba da rai ta yantar da ni daga ka'idar zunubi da mutuwa gama abin da koyarwar Musa ba ta iya aikatawa ba saboda kasawar halin mutuntaka shi ne abin da Allah ya aikata. Allah kuwa ya aiko da ɗansa ɗaya tak da kamanin jikin nan namu mai zunubi domin ya zama hadaya saboda zunubi a kuma rushe ikon zunubi cikin jiki. Allah ya yi wannan ne domin duk ayyukan adalcin da koyarwar ta ce a yi su sami cikawa a gare mu, mu da ba rayuwar halin mutuntaka muke yi ba. sai dai ta ruhu masu rayuwar halin mutuntaka sukan mai da hankalinsu ga sha'anin jiki ne amma masu rayuwar ruhu sukan mai da hankalinsu ga abin da ruhu yake so ne mai da hankali ga sha'anin jiki yakan kawo mutuwa amma mai da hankali ga ruhu yakan kawo rai da salama duk wanda ya mai da hankalinsa ga sha'anin jiki ya zama abokin gaba Allah kenan gama baya mika kai ga bin koyarwar Allah ba kuwa zai iya ba masu rayuwar halin mutuntaka ba dama su faranta wa Allah rai Kukan. ba rayuwar halin mutuntaka kuke yi ba sai dai ta ruhu idan ruhun Allah yana zaune a zukatanku duk wanda ba shi da ruhun almasihu kuwa shi ba na almasihu ba ne idan almasihu yana zama cikinku ko da yake jikinku yana hanyar mutuwa saboda zunubi Ruhun Allah yana rayar da ku saboda Allah ya karbe ku a matsayin masu adalci. Idan kuma Ruhun Allah, wanda ya tada Yesu daga matattu yana zama a zukatanku, to, shi wanda ya tada almasihu daga matattu zai ba da rai ga jikinku, mai mutuwa ta wurin ruhunsa wanda yake zama a zukatanku. Saboda haka ‘yan uwa, muna da haƙƙi, amma ba na yin rayuwar da halin mutuntakarmu yake so ba. domin idan rayuwar halin mutuntaka kuke yi za ku mutu, amma idan ta ikon ruhu kuka kashe halin yin zunubi za ku rayu, gama waɗanda ruhun Allah yake bishe su su ’ya'yan Allah ne, gama ruhun da aka baku ba na bauta ba ne yadda za ku sake zama cikin tsoro, a'a, ruhu nan na zama ’ya'yan Allah ne, kuma ta wurin ruhu ne muke kira ga Allah, mu ce da shi. Abba, Uba, Ruhun Allah da kansa tare da Ruhunmu yana tabbatar cewa mu ’ya'yan Allah ne. Ashe, tun da yake mu ’ya'ya ne, mun zama masu cin gado kenan, wato, mu masu cin gadon albarkun Allah da kuma abokan gado tare da almasihu ne. Idan kuwa mun sha wahala tare da almasihu, domin kuma a ɗaukaka mu tare da shi. Ai, na tabbata cewa ba yadda za a kwatanta wahalolin da muke sha a wannan zamani da daukakar da za a baya na mana nan gaba dukan halitta tana marmari sosai tana jiran Allah ya bayana ‘ya'yansa, gama an sa halitta ta kasa kai ga manufarta, wannan kuwa ba bisa ga nufin halitta da kanta ba ne, sai dai domin haka ne Allah ya so. An yi wannan da sa zuciya cewa halitta da kanta za ta sami tsira daga bautar da take wa rubewa, za ta kuma sami yancin nan na daukakar da za a yi wa ‘ya'yan Allah. Mun dai san cewa har wa yau dukkan halitta tana nishi kamar yadda mace mai jin zafin haifuwa takan yi. Ba halitta kadai take nishi ba, har da mu ma, mu da mun riga mun sami ruhu mai tsarki wanda shine kyauta ta farko ta abubuwa da aka bamu, muna nishi a ranmu. muna jira da marmari sosai don Allah ya mayar da mu cikakkun ‘ya'yansa, ya kuma fanshi jikin nan namu, gama ta sa zuciyar nan ne aka cece mu, amma idan mun riga mun ga abin da muke sa zuciya a kai, ai wannan ba sa zuciya kuma ba kenan, wane mutum yake sa zuciya ga abin da ya riga ya samu? Amma idan muna sa zuciya ga abin da ba mu riga mun samu ba, ai mukan jira. mana hakuri haka kuwa ruhu yake mana taimako cikin kasawarmu ba mu san yadda ya kamata mu yi addu'a ba amma ruhu da kansa yana roƙon Allah a madadinmu tare da nishe-nishe waɗanda kalmomi ba za su iya bayana ba Allah kuma wanda shi ne mai bincika zuciyar mutum ya san duk nufin ruhu domin ruhu yana yin roko a madadin tsarkaka bisa ga nufin Allah ne mun dai san cewa a cikin dukan komai. Allah yana aikata alheri ga waɗanda suke masa kauna ne, wato, waɗanda aka kira su bisa ga nufinsa. Gama waɗanda Allah ya riga ya sani tuntuni, ya kuma kaɗara su su ɗauki kamanin ɗansa, domin ya zama na fari a cikin ‘yan uwa masu yawa. Waɗanda Allah ya kaɗara kuwa su ne ya kira, waɗanda ya kira su ne ya mai da su marasa laifi a gabansa. waɗanda aka mai da su marasa laifi a gabansa kuwa su ne ya kuma ɗaukaka. To, me za mu ce game da wannan batu? Idan Allah yana tare da mu, wa ya isa ya yi gaba da mu? Allah kuwa bai hana mana ɗansa ba, amma ya mika shi saboda mu duka, ashe, shi Allahn da ya riga ya ba mu ɗansa, ba zai ba mu duk sauran abubuwa hannu sake ba, wane ne zai kawo kara a kan waɗanda Allah ya zaba, ai, Allah da kansa ne yake mai da su su zama marasa laifi a gabansa. Wane ne ya isa ya yi wa mutum hukuncin mutuwa? Almasihu Yesu wanda ya mutu, ko kuwa a ce, wanda aka tada shi daga matattu, wanda yana kuma zama a hannun dama na Allah, shi ne kuwa yana roƙon Allah a madadinmu. Wane ne zai iya raba mu da kaunar da almasihu ya yi mana? azaba ce ko wuya ko tsanani ko yunwa ko rashi ko hatsari ko mutuwa kamar yadda rubutacciyar maganar Allah ta ce saboda kai muke fuskantar mutuwa kullum an ɗauke mu kamar tumakin da za a yanka ai a cikin dukan waɗannan al'amura mun wuce a ce da mu masu nasara kawai wannan kuwa ta wurin shi wanda ya kaunace mu ne gama na tabbata cewa ko mutuwa ko rai ko mala'iku ko aljannu ko hali yanzu ko na nan gaba ko ikoki iri-iri ko tsawo ko zurfi ko wani abu daban a dukan halitta duk ba su isa ba sam su raba mu da kaunar da Allah yake mana ta wurin yi almasihu Yesu Ubangijinmu. Romawa Sura tara ina fadan gaskiya cikin almasihu ba ƙarya nake yi ba a cikin tunanin zuciyata ina da tabbaci bisa ga da ruhu mai tsarki game da wannan cewa ina da bakin ciki kwarai da kuma damuwa a kullum cikin zuciyata dama a ce ni kaina an la'anta ni an kuma kawar da ni daga almasihu saboda ceton 'yan uwana wato mutanen kabilata. waɗannan kuwa su ne Isra'ilawa, su ne Allah ya mai da su ’ya'yansa, ya bayana musu daukakarsa, ya yi yarjejeniya da su, ya ba su koyarwar Musa, ya nuna musu hanyar sujada ta gaske, ya kuma ba su sauran alkawaran. Asalinsu kuwa daga kakannin kakannin nan ne, waɗanda aka san su sosai, almasihu kuwa, bisa ga mutuntakarsa. shi daga kabilarsu ne, bari Allah mai mulki akan kome ya karbi yabo har abada, amin. Ba wai kalmar Allah ta kasa ba, gama ba duk waɗanda asalinsu Isra'ila ne suke na Isra'ila ba, kuma ba duk waɗanda suke daga zuriyar Ibrahim ne ainihin ‘ya'yan Ibrahim ba, a maimakon haka Allah ya ce wa Ibrahim, Ishaku shi ne mutumin da taurinsa ne za a ci gaba da kira zuriyarka wato ‘ya'yan da aka samu ta haifuwar jiki ba su ne ‘ya'yan Allah ba sai dai ‘ya'yan da aka samu ta cikawar alkawari su ne akan ce da su ‘ya'ya na gaske gama ga abin da Allah ya ce a lokacin da ya yi wa Ibrahim alkawari. A sa'ad da lokaci ya cika zan komo, Saratu kwa za ta haifi ɗa. Akwai wani misali kuma, ‘ya'yan Rebeka suna da baba ɗaya ne, wato Ibanmu Ishaku. Amma kafin a haifi yara nan biyu, Allah ya fada wa Rebeka cewa, Babban zai bauta wa karami. Wannan ya faru kafin ma su aikata wani abu mai kyau ko marar kyau. Allah ya fada haka domin ya zama cewa, Wanda za a zaba za a zabe shi ne bisa ga nufin Allah, ba wai saboda ayyuka ba, sai dai bisa ga kiran Allah. kamar yadda yake a rubuce cikin maganar Allah cewa, Na kaunaci Yakub, na kuwa ki isuwa. To, me za mu ce? Allah bai daidai ba kenan? Ina, ko kadan, gama Allah ya ce wa Musa, Ga wanda zan nuna wa jinkai, zan nuna masa jinkai, ga wanda zan nuna wa tausayi, zan nuna masa tausayi. Wato, wannan bai dogara ga son mutum ko kokarinsa ba sai dai ga jinkan Allah kawai gama rubutacciyar maganar Allah ta cewa fir'auna na tashe ka ka zama sarki da nufi cewa in nuna ikona ta wurinka a kuma sanar da sunana cikin duniya duka ta haka Allah yakan nuna jinkai ga wanda yake so ya nuna masa jinkai yakan kuma taurara zuciyar wanda yake so ya taurara masa zuciya wanin ku zai iya ce mini to idan haka ne me ya sa Allah yana ganin mu da laifi har yanzu wane ne zai iya kin yardar da nufin Allah amma wane ne kai ya mutum da har za ka yi musu da Allah abin da aka gina zai iya cewa wanda ya gina shi me ya sa ka gina ne haka ai mai ginin tukanen laka yana da iko ya yi amfani da laka yadda yake so, yana iya yin amfani da dunkule guda da laka ya yi waɗansu tukwane saboda aiki mai daraja, waɗansu kuma saboda aiki mara daraja. Haka ma aikin Allah yake, ya so ya nuna fushinsa ya kuma bayana ikonsa a fili, amma fa cikin hakuri sosai ya jimre ga waɗanda suka cancanci fushinsa, waɗanda Allah ya keɓe ga halakarwa, haka kuma ya so ya bayana yalwar daukakarsa ga waɗanda ya nuna musu jin kansa, waɗanda ya shirya tun da farko domin daukakarsa. Wato, mu kenan, mu waɗanda Allah ya kira ba daga cikin Yahudawa kawai ba, amma har daga cikin waɗanda ba Yahudawa ba ma. kamar yadda aka fada a littafin Hosiya cewa, Su waɗanda ba mutane na ba ne, zan ce da su mutane na. kuma al'ummar da ban kaunace ta ba, zan ce da ita wadda nake kauna. Kuma, a daidai inda aka ce musu, ku ba mutane na ba, a wurin ne za a ce da su yayan Allah mai rai. Game da Isra'ila kuwa, annabi Ishaya ya daga murya ya ce, ko da yake mutanen Isra'ila sun yi yawa, yawansu kamar yashi a bakin teku, duk da haka ragowan kaɗan ne kawai daga cikinsu za a cece su. Gama Ubangiji zai aikata hukunci a duniya gaba ɗaya, ba da ɓata lokaci ba. Kamar yadda Ishaya ya yi annabci a da cewa, Da ba don Ubangiji mai runduna ya bar mana zuriya ba, da mun zama kamar Sodom, da an mai da mu kamar Gomara. To, yaya kenan? ai, waɗanda ba Yahudawa ba, waɗanda ba su yi ƙoƙari su sami adalci Allah ba, sun samu, adalcin nan da suka samu kuwa irin wanda ake samuwa ta ban gaskiya ne. Amma Isra'ilawa waɗanda suka yi ƙoƙarin neman hanyar adalcin Allah ta wurin bin koyarwar Musa ba su samu ba. Me ya sa haka? Domin ba ta hanyar ban gaskiya ne suka neme shi ba. sai dai ta hanyar aikata aikin lada sai suka yi tuntube da dutsen nan mai sa tuntube kamar yadda yake a rubuce a cikin maganar Allah cewa gashi ina kafa dutse a sihiyona dutse mai sa tuntube dutse mai sa mutane su fadi amma duk mai ba da gaskiya gare shi ba zai sha kunya ba Romawa Sura goma To, ’yan uwana, abin da na fi so fiye da kome ne Isra'ilawa su sami ceto, addu'ar da nake yi wa Allah saboda su kenan. Na dai shaida cewa suna da kishin bautar Allah, amma wannan kuwa ba tare da cikakken sani ba. Tun da yake ba su san hanyar da Allah yake sa mutane su zama masu adalci ba, kuma suna ƙoƙari su kafa tasu hanyar zaman masu adalci a gaban Allah. sai wannan ya sa ba su mika kansu ga hanyar da Allah yake sa mutane su zama sun adalci ba gama almasihu shine karshen koyarwar Musa domin duk mai ba da gaskiya ya sami zaman mai adalci a gaban Allah Musa ya yi rubutu game da adalci da ake samuwa ta wurin bin koyarwarsa cewa duk wanda ya bi koyarwar nan zai rayu ta wurinta amma ga abin da rubutacciyar kalmar Allah ta ce game da adalcin da ake samuwa ta wurin ban gaskiya, kada ka ce a cikin zuciyarka, wane ne zai hau sama wato, domin ya sauko da almasihu, ko kuwa ka ce, wane ne zai sauko har wurin zaman matattu wato, domin ya tada almasihu daga matattu. Abin da rubutacciyar maganar Allah take fadin shine ne, maganar Allah tana kusa da kai, tana a bakinka da kuma a cikin zuciyarka. Maganar nan kuwa ita ce sakon ban gaskiyar da muke wa'azinta, idan ka shaida da bakinka cewa Yesu shine Ubangiji, ka kuma ba da gaskiya cikin zuciyarka cewa Allah ya tada shi daga matatu za a cece ka. gama da zuciya ne akan ba da gaskiya a sami zaman marar laifi a gaban Allah, kuma da baki akan ba da shaida a sami ceto, kamar yadda rubutacciyar maganar Allah ta ce, Duk mai ba da gaskiya gare shi ba zai sha kunya ba. Gama ba bambancin tsakanin Yahudawa da waɗanda ba Yahudawa ba, Ubangijin nan ɗaya shi ne Ubangijin kowa, shi ne kuma yakan ba da albarku masu yawa ga duk masu kira gare shi, kamar yadda rubutacciyar maganar Allah ta ce, Duk wanda ya kira ga sunan Ubangiji zai sami ceto. Amma ta yaya za ku kira ga wanda ba ku gaskanta da shi ba? Ta yaya za su gaskanta da wanda ba su taba jin labarinsa ba? Ta yaya kuma za su ji in babu wanda zai yi musu wa'azi? ta yaya kuma masu wa'azi za su yi wa'azi in ba a aike su ba kamar yadda yake a rubuce cewa ina misalin ban sha'awar masu kawo labari mai daɗi amma ba dukan isra'ilawa ne suka yarda da labari mai daɗin ba kamar yadda ishaya ya ce ya ubangiji waye gaskanta da sakon da ya ji daga gare mu saboda haka akan ba da gaskiya ta wurin jin sakon ne kuma akan ji sakon ta wa'azi a kan almasihu ne, amma ina tambaya. Wai gaskiya ne, ba su ji ba? Ai, sun ji, gama rubutacciyar maganar Allah ta ce, Muryar sakorsu ta fi ta duniya duka, kalmominsu sun kai iyakar duniya. Ina sake tambaya. Wai Isra'ilawa ba su gane ba ne? Da farko, Musa ya amsa cewa, Allah ya ce, Zan sa ku ku yi kishin jama'ar da ba al'umma ba ce, ta wurin al'umma marar wayo zan sa ku ku yi fushi. Sa'an nan kuma Ishaya ya yi ƙarfin hali har da cewa Allah ya ce, Waɗanda ba su nime ni ba, su ne na sa suka same ni, ga waɗanda ba su tambaye ni ba, na bayyana kaina. Amma game da Isra'ila, Allah kuma ya ce, Dugi ni. na mika hannuwana ga jama'a masu rashin biyayya da masu kin ji romawa sura goma sha ɗaya to ina tambaya allah ya ki mutanensa nan, ina ko kadan ni da kaina mutumin isra'ila ne daga zuriyar ibrahim kuma mutumin zuriyar benyamin Allah bai ki mutanensa waɗanda ya zaba tun daga farko ba, kun dai san abin da rubutacciyar maganar Allah ta faɗa game da Iliya, wato yadda shi Iliya ya kai kuka ga Allah a kan Isra'ila cewa, Ubangiji, sun kakkashe anabawanka, sun kuma rurrushe bagadanka, ni ne kaɗai na rage, kuma suna nema su kashe ni. Wace amsa ce Allah ya bashi? Ya amsa da cewa, na yi wa kaina ajiyar mutane dubu bakwai waɗanda ba su durkusa su yi wa allah nan ba'al bauta ba haka wannan ya kasance a yanzu ma akwai ragowar mutane waɗanda allah ya zaba bisa ga alherinsa zaben nan da allah ya yi kuwa ya dogara ga alherinsa ne ba ga ayyukan da mutane suka yi ba gama in ba haka ba alheri ba zai zama alheri na gaske ba to yaya kenan ai isra'ilawa sun kasa samu abin da suke nema sai dai waɗansu kaɗan da aka zaba a cikinsu ne sun samu amma sauran sun zama masu taurin kai kamar yadda yake a rubuce cewa Allah ya ba su ruhu na rashin ganewa da idanun da ba sa gani da kunnuwan da ba sa ji wannan kuwa ya ci gaba har wa yau kuma dauda ya ce bari bikinsu ya zama musu tarko abin jawo musu asari bari ya sa su yi tuntube ya jawo musu hukunci bari idanunsu su yi duhu har su kasa gani nauyin wahala kuma ya zuba musu nauyin har abada har yanzu ina tambaya da isra'ilawa suka yi tuntube sun fadi har ba za su tashi ba kenan ina ko kadan, saboda zunubinsu ceto ya kai ga waɗanda ba Yahudawa ba, don a sa Isra'ilawa su ji kishinsu. In kuwa zunubin da suka yi ya kawo wa duniya albarka, in kuwa kasawarsu ta kawo albarku ga waɗanda ba Yahudawa ba, to, yaya fa albarkar nan za ta zama a lokacin da yawan Isra'ilawa ya cika dungum? yanzu da ku waɗanda ba Yahudawa ba nake magana, tun da yake ni manzo Yesu ne ga waɗanda ba Yahudawa ba, zan yi ɗan takama da aikin nan nawa. Ta yin haka ina fata cewa zan iya sa jama'a ta Isra'ila su ji kishi, har ma wannan ya sa a ceci waɗansunsu, gama idan kinsu da aka yi ya zama abin bude hanyar shirya tsakanin Allah da duniya, a sa'an da za a karbe su fa, ba samun rai daga matattu ne wannan zai kawo ba. Idan an kebe sashi ɗaya na burodin hatsin nunan fari ta hanyar mika shi ga Allah, an keɓe dukan burodi da tsarki kenan. Idan kuma aka keɓe wa Allah saiwar itace, dukan rassan itacen ma an keɓe su da tsarki kenan. To, an sassare waɗansu rassan itacen zaitun irin wanda aka nome, sai aka doki wani reshin itacen zaitun irin na daji, aka kuma yi musu aure, ku waɗanda ba Yahudawa ba kuwa, kamar reshin itacen zaitun na daji kuke, ku ne aka hada ku da tushen nan, wato Yahudawa, waɗanda daga gare su ne kuke samun albarkun Allah. saboda haka kada ku yi takama a kan cewa kun fi waɗancan rassan da aka sassare, idan kuwa kuna takama, sai ku tuna cewa ba tushen ne yake dogara a gare ku ba, sai dai ku ne kuke dogara ga tushen. Amma kana iya cewa, ai, an sassare rassan nan domin a sami dama a hada ni da tushen. Ƙwarai kuwa, amma saboda rashin ban gaskiya ne. aka sasare su daga tushen, kai kuma bisa gaban gaskiya ne kake da zarafin zama hade da tushen, saboda haka kada ka yi takama, a maimakon haka ka ji tsoro. Gama idan Allah bai bar rassan nan waɗanda su ne ainihin na tushen ba, kai ma ba zai barka ba zai barka ba. A nan muna iya ganin yadda Allah yake da alheri da kuma tsanani, ya nuna tsananinsa ga waɗanda suka fadi. amma ya nuna alherinsa a gare ka, wato, idan ka ci gaba da zama cikin alherinsa, idan kuwa baka ci gaba da haka ba, kai ma za a sare ka daga tushen kenan. Idan kuwa su Isra'ila ba su ci gaba da rashin ban gaskiya ba, za a hada su da tushen, don Allah yana iya ya sake mai da su a tushen. Ku waɗanda ba Yahudawa ba dai, kuna kamar itacen zaitun nan iri na daji. wanda bayan da aka saro shi sai aka hada masa aure da itacen zaitun irin wanda aka nome wannan kuwa da aka yi ba bisa ga ka'idar auren itatuwa ba ne to tun da yake su isra'ilawa su ne kamar irin itacen zaitun wanda aka nome zai zama abu mai sauki sosai ga allah ya sake mai da rassan nan da aka sare a itacen nan wanda shine asalinsu ba na so ku kasance da rashin sanin wannan asiri yan uwa, domin kada ku dauki kanku ku masu hikima ne. Taurin zuciya ya faru ga sashe na Isra'ila, har dukan yawan waɗanda ba Yahudawa ba, da za su shiga wurin Allah ya cika. Ta haka za a ceci dukan Isra'ila, kamar yadda yake a rubuce cewa, Mai ceto zai zo daga Sihiyona. zai kawar da dukkin bin Allah daga zuriyar Yakub. Wannan ita ce yarjejeniya ta da su, a sa'ad da zan ɗauke musu zunubansu. Game da kin labari mai dadin da suka yi, Yahudawa suka zama masu gaba da Allah, wannan kuma domin amfaninku ne. Amma game da zabensu da aka yi, su mutane ne da Allah yake kauna, wannan kuwa albarkacin kakannin kakanninsu ne. gama kyautai na Allah da kiransa ba abubuwa ne da Allah zai janye ba. A da ku waɗanda ba Yahudawa ba, ku masu rashin biyaya ga Allah ne, amma yanzu kam kun sami jinkai ta wurin rashin biyayar Yahudawa. Haka kuma su Yahudawa sun zama masu rashin biyaya ga Allah a yanzu, wannan kuwa domin su sami jinkai ne ta wurin jinkan da Allah ya nuna muku. gama Allah ya mai da dukan mutane kamar ‘yan kurkuku na rashin biyayyarsu, ya yi haka domin ya nuna jinkai ga dukansu. Ina misalin zurfin yawan hikimar Allah, zurfin saninsa kuma mara iyaka ne, hukunce-hukuncensa sun fi gaban bincike, hanyoyin al'amuransa sun wuce gaba ganewa. Wa ya taɓa sanin zuciyar Ubangiji? Wa ya taɓa zama abokin shawararsa? wa ya taba ba Allah wani abu har da zai zama dole Allah ya mayar masa? Gama shi ne ya halice dukan abubuwa, kuma abubuwan nan duka suna kasancewa ta wurinsa ne kuma dominsa, bari daukaka ta tabbata ga Allah har abada. Amin. Romawa Sura goma sha biyu Saboda haka ina roƙonku, uwa. saboda yawan jinkan nan na Allah, ku mika kanku hadaya wadda take mai rai, mai tsarki da kuma abin karba ga Allah, wannan kuwa ita ce hanyar da za ku yi wa Allah hidima ta ainihi. Kada ku yarda tunani irin na zamanin nan ya bi da hankalinku, amma ku yarda Allah ya canza ku ya sabunta tunaninku da hankalinku. ta haka za ku iya tabbatar da abin da yake nufin Allah, wato abin da yake mai kyau, abin karba ga Allah, da kuma abin da yake cikakke. Bisa ga alherin da aka yi mani, ina yi wa kowane ɗayanku gargadi cewa, kada kowa ya ɗauki kansa da girma fiye da yadda ya kamata ya yi, a maimakon haka, kowa ya mai da hankali game da yadda yake ganin kansa. wato ya dinga ganin kansa daidai gwargwado ban gaskiya da Allah ya bashi. Muna da gabobi da yawa cikin jiki guda, kuma duk gabobin nan suna da aikinsu daban-daban. Haka kuma, mu da muke mutane masu yawa, mun zama jiki ɗaya cikin almasihu, kowane mu kuwa gabar ɗan uwansa ne. da yake muna da baye-bayen nan iri-iri daidai gwargwadon alherin da Allah ya yi mana, to sai mu yi amfani da su. Idan baiwarmu ta yin anabci ce, sai mu yi anabci daidai gwargwadon ban gaskiyarmu. Idan baiwarmu kuwa ta yin hidima ce, sai mu yi hidima. Idan ta yin koyarwa ce, mu yi koyarwa. Idan ta ƙarfafawa juna ce, bari mu kasance masu ƙarfafawa. idan kuma baiwar mu ta biyan bukatar uwa ce, sai mu yi haka ɗin hannu sake, idan ta shugabanci ce, sai mu yi shi da kwazo, idan ta nuna tausayi ce, sai mu yi haka da farin ciki. Ya kamata kaunarku ta zama ta gaskiya, ku ki duk abin da yake mugu, amma ku rike abin da yake mai kyau da ƙarfi sosai, ku ba da kanku ga juna da kauna irin ta uwa. kowa ya yi saurin girmama wani fiye da kansa, kada ku taba zama da rashin kwazo, amma ku doki niyya sosai a zukatanku kuna yi wa Allah hidima, ku yi farin ciki a cikin sa zuciyarku, ku yi hakuri a cikin azaba, ku yi aminci kuma a cikin addu'arku. Ku dinga raba abin da kuke da shi da tsarkakan Allah waɗanda suke da bukata, ku dinga karbar baki hannu biyu biyu. ku sa wa waɗanda suke tsananta muku albarka, ku sa musu albarka, kada ku la'anta su, ku yi farin ciki tare da masu farin ciki, ku yi kuka tare da masu kuka, ku yi zaman lafiya da juna, kada ku nuna halin daga kai, amma ku mai da kanku abokai ga waɗanda ba a doke su a bakin kome ba, kada ku doki kanku kamar kun fi sauran mutane wayo. Idan wani ya yi muku mugunta, kada ku saka masa da mugunta, ku lura don kada ku aikata abin da kowa zai iya gani cewa daidai ne, ku yi iyakar ƙoƙarinku in zai yiwu ku yi zaman lafiya da kowa, kada ku zama masu ramuwa ’yan uwana, sai dai ku bar wa Allah ya rama muku da fushinsa, don kuwa a rubuce yake cikin maganar Allah cewa, Ramuwa tawa ce. ni kwa zan rama in ji Ubangiji. Rubutacciyar maganar Allah ta sake cewa, Idan abokin gabanka yana jin yunwa, sai ka ba shi abinci, idan yana jin kishin ruwa, sai ka ba shi ruwan sha, ta yin haka kada tara garwashin wuta a kansa ne, kada ku bar mugunta ta yi nasara a kanku, a maimakon haka ku yi nasara a kan mugunta ta wurin aikata abin da yake mai kyau. Romawa Sura goma sha uku Dole ne kowa ya yi biyayya da shugabannin gwamnati, gama babu wani ikon shugabanci sai dai daga wurin Allah, kuma duk masu ikon shugabanci da muke da su, Allah ne ya kafa su. Saboda haka duk wanda ya ki yin biyayya ga shugabannin gwamnati, ya ki yin biyayya da abin da Allah ya kafa ne. masu aikata haka kuwa za su jawa kansu hukunci ne gama shugabannin ba abin tsoro ba ne ga waɗanda suke yin abin da yake daidai sai dai ga waɗanda suke yin abin da yake mugu kana so ka rabu da tsoron mutumin da yake da ikon shugabanci to sai ka aikata abin da yake daidai shi kuwa zai yabe ka gama shi mai hidimar allah ne saboda amfaninka amma idan kai mai yin mugunta ne sai ka ji tsoro domin ba a banza ne shugaban nan yake rike da takobi hukunci ba shi mai hidimar Allah ne kuma ta wurinsa fushin Allah yakan tabbata domin a hukunta mai mugunta saboda haka dole ne ku yi biyaya ga shugabannin gwamnati ba don ku guje wa fushin Allah kadai ba amma don tunaninku ya kasance babu laifi. wannan ne ya sa kuke biyan haraji don shugabannin gwamnati ma'aikatan Allah ne waɗanda suke ba da duk lokacinsu saboda aikin shugabanci ku biya wa kowa duk abin da yake ku idan harajin kanku ne ya kamata ku biya sai ku biya idan ma harajin kayanku ne sai ku biya ku ji tsoron wanda ya isa a ji tsoronsa ku kuma girmama wanda ya isa a girmama shi. kada ku rike hakin kowa sai da hakin nan wanda ya zama muku dole ku yi wato hakin kaunar juna gama wanda yake kaunar wani ya cika koyarwar musa kenan waɗannan umarni wato ba za ka yi zina ba ba za ka yi kisan kai ba ba za ka yi sata ba ba za ka yi kwaɗayi ba da duk sauran umarnin nan da ake da su duk sun sami cikawa cikin maganar nan da ta ce, Ka kaunaci kowa kamar kanka. Idan kana kaunar wani, ba za ka taba yi masa mugunta ba, saboda haka kauna ita ce cikawar koyarwar. To, ku aikata wannan domin kun gane irin zamanin da muke ciki, lokaci yayi da za ku tashe daga ku. don lokacin da za a cece mu yayi kusa yanzu fiye da a lokacin da muka tuba. dare ya kusan karewa kuma sauran lokaci kaɗan gari ya waye saboda haka bari mu watsar da ayyukan da suke na duhu mu sa kayan yakinmu na haske bari mu yi rayuwa ta kirki yadda ya dace da waɗanda suke zama a cikin haske ba tare da bukukuwan shaye-shaye da buguwa da halin lalata da halin neman jin daɗi na rashin kunya da fada da kuma kishi ba. A maimakon haka sai ku ɗauki halin Ubangiji Yesu almasihu, kada kuma ku yarda da halin mutuntakar da zai bi da ku bisa ga muguwar sha'awarsa. Romawa Sura goma sha hudu Ku karbi mutumin da ban gaskiyarsa ba ta yi ƙarfi ba, amma kada ku neme shi da laifi idan ra'ayinsa daban yake da naku. ban gaskiyar wani mutum za ta yarda masa ya ci duk abin da ya gadama, amma mutumin da ba shi da ƙarfi cikin ban gaskiyarsa sai kayan lambu kawai yake ci. Mutumin da yake cin duk irin abincin da ya gadama, kada ya rena shi wanda baya cin kowane irin abinci, kuma wanda baya cin kowane irin abinci, kada ya dora laifi akan wanda yake cin kowane irin abinci. don Allah ya riga ya karbe shi. Kai wane ne da za ka dora laifi a kan bawan wani? Ko bawan ya yi aiki mai kyau, ko ya kasa, ai, wannan ruwa mai gidansa ne, hakika za a karfafa shi ya tsaya, gama Ubangiji ya iya sa shi ya yi nasara. Wani yakan ga wata rana da muhimmanci fiye da sauran ranaku. a ganin wani kuwa dukan ranaku daidai ne, kowa dai ya sami nasa cikakken tabbaci a cikin zuciyarsa. Duk mai ganin wata rana da muhimmanci yana yin haka ne domin a girmama Ubangiji. Duk mai cin kowane irin abinci yana yin haka ne domin a girmama Ubangiji. Gama yakan ba da godiya ga Allah saboda abincin. Duk wanda baya cin kowane irin abinci shi ma yana yin haka ne domin a girmama Ubangiji. gama shi ma yakan yi wa Allah godiya. A cikinmu, ba domin amfani kansa mutum yake rayuwa ba, ba domin amfani kansa kuma yake mutuwa ba. Idan muna rayuwa, saboda Ubangiji ne muke yi, in kuma mutuwa za mu yi, saboda Ubangiji ne muke yi, saboda haka, ko rayuwa ne muke yi, ko mutuwa, muna Ubangiji ne. gama almasihu ya mutu ya kuma tashi da rai domin ya zama Ubangiji na waɗanda suke matatu da kuma na waɗanda suke masu rai. Kaifa, me yasa kake ganin ɗan uwanka da laifi? Kai kuma me yasa kake raina ɗan uwanka? Dukanmu dai za mu tsaya a gaban Allah, wanda shi ne mai yin mana shari'a, gama a rubuce yake cikin rubutacciyar maganar Allah cewa, Hakika, da yake ni ne Ubangiji Allah mai rai, na ce, Kowace gwiwa za ta durkusa a gabana, kowane harshe zai shaida cewa ni ne Allah. To, kowane dayanmu zai ba da lissafin rayuwarsa ga Allah. Saboda haka sai mu daina halin na na ganin laifin juna, a maimakon haka sai kowa ya dauki niyya cewa ba zai zama dalilin tutube ko abin sa zunubi ga dan uwansa ba. na sani ina kuma da cikakken tabbacin cikin Ubangiji Yesu cewa babu wani abu wanda yake da kazanta a asalinsa, amma idan wani ya dauka cewa wani abu mai kazanta ne, to, a gare shi abin yake da kazanta. Idan abin da kana ci ya kawo ɗan uwanka damuwa, ba zaman kauna kake yi ba kenan, kada abinci da kake ci ya zama hanyar lalatar da ɗan uwanka. wanda almasihu ya mutu dominsa. Kada abin da yake mai kyau a ganinka ya zama abin zargi ga waɗansu, gama mulkin Allah ba zancen ci da sha ba ne, amma zancen adalci ne, da salama, da farin ciki a cikin ruhu mai tsarki. Kuma duk wanda yake yi wa almasihu bauta ta wannan hanya, shi mai faranta wa Allah rai ne. mai samun yarda kuma a wajen mutane. Saboda haka bari mu iyakacin ƙoƙarinmu don mu aikata abin da zai kawo salama da ƙarfafawar juna. Kada ku rushe aikin Allah saboda sha'anin cin abinci, lallai kowane irin abinci mara kazanta ne, amma mugun abu ne idan abincin da ake ci ya zama abin sawa wani tuntube. Ya fi kyau kada ka ci nama. ko ka sha ruwan inabi, ko ka aikata kowane irin abu idan zai sa ɗan uwanka ya fadi. Bari duk ra'ayin da kake da shi game da wannan sha'ani ya kasance tsakaninka da Allah, mai albarka ne wanda zuciyarsa ba ta ba shi laifi ba, game da abin da shi da kansa ya dauka cewa mai kyau ne. Amma mutumin da yake da shakka akan abin da yake ci, yana jawo kansa hukunci Allah ne idan ya ci, don halin nan da yake yi bai dogara gaban gaskiya ba, kuma duk abin da bai dogara gaban gaskiya ba zunubi ne. Romawa Sura goma sha biyar Mu da muke masu ƙarfi cikin ban gaskiyarmu, ya kamata mu ɗauki nauyin waɗanda ba su da ƙarfi, don mu taimake su cikin kasawarsu. kada kuma mu nuna halin son kai, bari kowa a cikinmu ya faranta wa ɗan'uwansa rai saboda amfaninsa da kuma ginawar ban gaskiyarsa, gama ko almasihu ma bai yi son kai ba, kamar yadda yake a rubuce cewa. Zage-zagen masu yi maka zagi sun faɗo a kaina. Gama duk abin da aka rubuta tun da a cikin rubutacciyar magana Allah, an rubuta ne domin a koyar da mu. domin mu zama da sa zuciya ta wurin jimrewa da ƙarfafawa waɗanda rubutacciyar maganar Allah sukan ba mu Bari Allah mai ba da jimrewa da ƙarfafawa ya kai ku ga yadda za ku yi haƙuri da juna a sa'adda kuna bin gurbin almasihu Yesu. Ta haka dukanku za ku kasance da baki ɗaya da nufi ɗaya kuma kuna ɗaukaka Allah wanda shi ne uban Ubangijin mu Yesu almasihu. Ku karbi juna hannu biyu biyu, kamar yadda almasihu ya karbe ku hannu biyu biyu, don ku sa a ɗaukaka Allah. Gama ina dai gaya muku cewa dalilin da almasihu ya zama mai yin hidima ga Yahudawa shine domin a nuna gaskiyar kalmar Allah, a kuma tabbatar da alkawaran da aka yi wa kakanin kakaninsu. don kuma waɗanda ba Yahudawa ba su ɗaukaka Allah saboda jinkansa, kamar yadda yake a rubuce cewa, Saboda wannan, ya Ubangiji, zan yaɓe ka a cikin al'ummai, zan rera wakar yabo ga sunanka. Rubutacciyar maganar Allah ta sake cewa, Ya ku waɗanda ba Yahudawa ba, ku yi farin ciki tare da mutanen Allah. An kara da cewa, Ku yabi Ubangiji. ya ku wayanda ba Yahudawa ba duka, ku yi masa yabo, ya ku kabilu duka. Kuma Ishaya ya ce, Wani daga tushen Yese zai bayyana, zai tashi yi mulkin waɗanda ba Yahudawa ba, a gare shi ne kabilu za su sa zuciya. Bari Allah mai kawo sa zuciya ya ba ku cikakken farin ciki da salama, a sa'ad da kuke ba da gaskiya gare shi. domin ku yalwata ta sa zuciya ta wurin ikon Ruhu mai tsarki. ’Yan uwana, ni da kaina na amince cewa ku da kanku kuna cike da kirki, kuna kuma cike da cikakken sani, har kun isa ku koya wa junanku. A rubutun nan nawa na fita a fili sosai ina magana a kan waɗansu abubuwa don in tuna muku da su, na yi wannan kuwa bisa ga alherin nan wanda Allah ya yi mini, wanda ya sa ni in zama mai hidimar almasihu Yesu ga waɗanda ba Yahudawa ba, ina aikin frist ta wurin hidimar shelar labari mai daɗi na Allah don waɗanda ba Yahudawa ba su zama hadaya mai karbuwa ga Allah, waɗanda aka tsarkake su ta wurin Ruhu mai tsarki. Saboda haka ina yin takama cikin almasihu Yesu. game da aikin da nake yi wa Allah, ba zan yi ƙarfin hali in yi magana game da wani abu ba, sai dai abin da almasihu ya aikata ta wurina, wannan abu kuwa shine yadda aka jawo waɗanda ba Yahudawa ba ga yin biyaya ga Allah ta wajen ta da aikina, ta wajen ikon alamu da ayyukan ban mamaki, duka kuwa ta wurin ikon Ruhun Allah ne, wato. daga Urshalima da kewaye har zuwa Ilikiru, na yi shelar labari mai daɗi na almasihu har na cika aikin nan duka. A koyaushe niyata ita ce in yi wa'azin labari mai daɗi a duk inda ba a san almasihu ba, domin kada ya zama cewa ina yin gini a kan tushen da wani ne dabam ya kafa, a maimakon haka sai dai kamar yadda yake a rubuce cewa. Waɗanda ba a taɓa faɗa musu labarinsa ba. za su gani waɗanda ba su taba jin labarinsa ba za su gane wannan ne ya sa sau da yawa aka hana ni zuwa wurinku yanzu kam na riga na gama aikina a wuraren nan tun da yake tun shekaru masu yawa ina marmarin zuwa wurinku domin in ganku na shirya in ziyarce ku yanzu ina fata cewa a lokacin da zan wuce zuwa ƙasar sifen zan bi ta wurinku in kawo ziyara ina fata kuma bayan da na ji daɗin zama tare da ku na ɗan lokaci, zan ci gaba da tafiyata zuwa can tare da taimakonku. Yanzu kam za ni Urshalima don in kai taimako wa tsarkaka da suke wurin, jama'ar masu bi wadda take a Makedoniya da kuma a Akaya sun ji daɗin ba da kyautai domin taimako waɗanda suke da rashi cikin tsarkakan Urshalima. sun ci daɗi yin haka, ko da yake lallai wannan kamar haki ne a kansu, da yake waɗanda ba Yahudawa ba sun sami nasu rabon albarkun ruhaniya daga Yahudawa, ya zama musu kamar bashi kenan su yi amfani da albarkunsu na duniya domin su biya bukatar Yahudawa. In kuwa na gama wannan aiki, na kuma tabbata cewa na ɗanka musu wannan taimakon. da aka bar saboda su, zan kama hanya zuwa Sifen, in kuma kawo ziyara sa'ada zan wuce zuwa can. Na tabbata cewa ina zo wurinku, zan zo ne da cikakkiyar albarkar almasihu. ‘Yan uwa, saboda Ubangijinmu Yesu almasihu da kuma bisa ga kaunar da Ruhu yake bayarwa, ina roƙonku cewa ku taimake ni cikin famata ta wurin yin addu'a ga Allah saboda ni. ku yi addu'a don in sami tsira daga hannun marasa bi a yankin Yahudiya, domin kuma taimakon da zan bayar a Urshalima ya zama abin karba ga tsarkakan da suke a wurin. Ta haka kuwa, idan nufin Allah ne, zan iso wurin ku da farin ciki, in kuma sami hutawa tare da ku, Allah mai ba da salama ya kasance tare da ku duka. Amin. Romawa Sura goma sha shida Ina gabatar muku ‘yar uwarmu Fibi, wadda na shaida cewa ita mai kirki ce, ita kuwa mai hidimar jama'ar masu bin Yesu ce a kiriya. Ku karbe ta cikin sunan Ubangiji, yadda ya dace a karbi tsarkaka, ku kuma ba ta kowane irin taimakon da take bukata daga gare ku, domin ita kanta ta taimaki mutane da yawa. duk da nima, ku gaida Biriskila da Akila, abokan aiki na cikin almasihu Yesu. Su kuwa sun ba da ransu har kusan mutuwa saboda ni, ba ni kadai ne mai godiya a gare su ba, har ma da dukan jama'ar masu bi ta waɗanda ba Yahudawa ba. Ku gaida jama'ar masu bi waɗanda suke taruwa a gidansu, ku gaida Afanitus, abokina na ƙwarai. wanda shi ne na farko wanda ya zama mai bin almasihu a duk ƙasar asiya ku gaida maryamu wadda ta sha famar aiki sosai saboda ku ku gaida andaronicus da yuniya waɗanda yahudawa ne kamar ni wadanda kuma aka ɗaure su a kurkuku tare da ni su kuwa mutane ne da an san su sosai a cikin manzani kuma sun riga ni ba da gaskiya cikin almasihu ku gaida Amphiliatus, abokina na kwarai cikin zumuncin Ubangiji, ku gaida Ubanus, abokin aikinmu cikin almasihu, da kuma abokina Sintakis, ku gaida Afalis, wanda amincinsa cikin almasihu tabbatacce ne, ku gaida iyalin Aristobulus, ku gaida Heridian wanda shi ma Yahude ne, ku gaida waɗanda suke cikin Ubangiji a iyalin Narkisus, ku gaida Tirayifina da Tirayifusa, matan nan masu fama cikin aikin Ubangiji, ku gaida Farsis, abokiyanta da nake kauna, wadda kuma ta sha famar aiki sosai saboda Ubangiji. Ku gaida Rufus, wanda lallai shi sannane ne a cikin Ubangiji, ku kuma gaida mamarsa wadda ta dauke ne kamar ɗanta. Ku gaida a Sinkiritus da Filigona da Hermes da Faturobas da Harmas da kuma dukan ‘yan uwa da suke tare da su. Ku gaida Philologus da yulia da Nereus da ‘yan uwarsa da Olympus da duk tsarkakan da suke tare da su. Ku gaida juna da sumbar kauna mai tsarki. dukan jama'ar masu bin almasihu suna gaida ku. ‘Yan uwana, ina dai rokonku, ku mai da hankali da masu kawo rabe-rabe tsakaninku, waɗanda suke sa ku dalilin tuntube, suna kuma gaba da koyarwa da kuka karba, ku yi nesa da su. Don kuwa irin waɗannan mutane ba almasihu Ubangijinmu suke bautawa ba, sai dai cikinsu, ta wajen dadin bakinsu da yabon ƙarya suna rudin masu jinsu masu jinsu kuwa masu tunani yara ne kowa ya ji labari yadda kuke yin biyaya. wannan kuwa ya sa ina farin ciki saboda ku amma ina so ku zama masu hikima ga abin da yake mai kyau ku kuma zama marasa laifi ga duk abin da ya shafi mugunta allah mai ba da salama kuwa zai tattaka shaidan ya kuma ba ku iko a kansa ba da dadewa ba, alherin ubangiji mu Yesu ya kasance tare da ku. Timoti, abokin aikina, yana gaishe ku, haka ma Lucius da Yason da Sosifata, waɗanda su ma Yahudawa ne, ni Taltius, mai rubuta wannan wasika yana gaishe ku cikin Ubangiji. Gaius, wanda ya karbe ni a gidansa, kuma mai karbar dukan jama'ar masu bi a gidansa yana gaishe ku erastus ma'ajin gari da kuma ɗan uwanmu kwaltus suna gaishe ku bari alherin ubangijinmu yesu almasihu ya kasance tare da ku duka amin bari daukaka ta tabbata ga allah wanda yake da iko ya kafa ku cikin ban gaskiya bisa ga labari mai dadin nan da nake wa'azinsa a kan Yesu almasihu. Labari mai dadin kuwa asiri ne wanda aka boye tun zamanan da, amma a yanzu an fitar da shi a fili ta wajen rubuce-rubucen annabawa bisa ga umarnin Allah madawami kuma an bayana shi ga dukan al'ummai domin su ba da gaskiya su kuma yi biyayya. Bari daukaka ta tabbata ga Allah, wanda shi ne kadai mai hikima. ta wurin Yesu almasihu har abada. Amin.